ɗaruruwan 'yan gudun hijiran da hare-haren boko haram ya shafa ne masu guda da wannan bore da kuma zanga-zangar lumana a yola fadar jihar adamawa kan batun kudaden ɗauki da bankin duniya wato world bank da kuma haɗin gwiwar gwamnatin najeriya suka bada a ƙarƙashin shirin tallafawa da kuma samar da ayyukan yi ga matasa na youth employment and social support operation wato yeso su da 'yan gudun hijira da suka fantsama zuwa bankin fcmb da ke da hakkin raba kudaden sun nuna ɓacin ransu na yadda rijiya ta bada ruwa amma guga na neman hanawa inda har wasu sun so mu samun kudade to amma kwatsam sai bankin ya tsaye da bada waɗannan kudade. sun ce mana akan cewa za su yi rijistar idps gaba daya su ba su kudi wanda za su taimaki kansu da shi kamar ba su kai mana da kudin ba to so akan kwana talatin akan kowane kwana talatin dubu talatin talatin su bamu to an zo an waye gari tun april da suka bamu dubu talatin ba su kara bamu kuma ba sai ran friday muka ji wasu sun samu naira miliyan daya da dubu dari biyu a kewaye suna cirewa sai muka zo da muka zo ko sun ce kan cewa wai wai mistake ne suka samu sun ce mana kan cewa maganan kudi ba babu ba san da maganan kudi ba ko kuma me kuke so a yi a to muna so a ba mu hakimu mu kawai a ba mu kawai kamar na so ba wasu a wasu samu ku ne ba ku samu ba eh mu samu ba hajja ke kin samu naki ban samu ba me suka ce muke ba su ce mana koma sun ce ba su san labarin kan wannan kudin ba mun ce kuma ya aka yan wan kuma suka samu sai mutu kuma muna son mu samu an ce wasu sun samu kamar nawa wasu suka samu wasu sun samu 800 wasu 400 wasu miliyan 100 naira 400 a dubu 400 wasu sun samu wasu sun samu dubu dari takwas wasu kuma sun samu miliyan ɗaya da dubu dari to mu da kuma ba mu samu ba muna son mu samu su ma su ba mu namu haƙƙi amma an ce a dubu talatin da kuma dama dama a fari da suka ba mu a dubu talatin ne muna jira tun april suka ba mu ganin yadda wannan lamari ke neman kazancewa ya sa tsohon jami'in kula da shirin na Yesu a jihar Adama Abdulhamid Muhammad Jika garzayawa zuwa bankin to amma ko da kirma ya sha a hannun fusatattun yan gudun hijiran matsalan ba daga Yesu bane kuma wannan abun ba a nan ne kawai ba abu ne yana gudu a state guda uku inda FCMB suke biya as payment service providers akwai Kwarachi akwai Niger da kuma Adamawa wanda FCMB suke biyan wannan yan gudun hijira ainihin kudin yan gudun hijira biya guda hudu za a yi musu na farko abu na akwai abu ke cewa basic wannan basic din nan shine za a ba su kowa dubu talatin a ji a same ka a baka kowa ya zai karba second tranche ana ce mishi relocation eh, fee wannan relocation fee din nan ba kowa da kowa bane sai wanda ya yarda zai koma zai bar inda yake in kana cikin kam ne ko ka zana cikin anguwanni inda ka san akwai wani guri da yake da at least me za a ce dan dan zaman lafiya kai su koma wajen shine za a baka second payment 20000 naira kamar askuri mota kenan mm. na uku akwai abu da ake cewa resettlement fee wanda idan an tabbata ka koma din za a same ka baka dubu ɗari ka koma ka samu wurin zama za baka dubu ɗari nau na ƙarshe din shi ke cewa livelihood livelihood na wanda ko kuma sustainability wanda shine za a cire dubu ishirin a baka ainihin shine wannan ka'idance yadda wurban bank ta tsara za a biya kowa da kowa to amma along the line tashi daga shekarar jiya wannan bankin fcmb suka samu matsala matsalar da ku samu kuma daga da suka samu that is a department nasu na IT department din system din su ya samu matsala da ya tashi sai na trading account na mutane anyhow wani miliyan daya wani dubu dari bakwai dilis wannan mutum ya samu shi ma dubu dari hudu so mutane kawai suka kuma kawai an je ana ta withdraw kuɗi. to sai dai duk kokarin ji daga bakin sabon shugaban shirin na Yesu a jihar Adama Mr. Koji Kwabe abin ko ya tura ko da ke wata majiya cewa mata ya sulale wanda kawa yanzu kuma tuni aka tsaye da bada waɗannan kudaden Ibrahima Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.